salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الشفاء وأما جاهد amma alfarma ba mahmudun inda al'uqalai abin yabo ne a wajen masu hankali masu hankali suna yaban mutum mai alfarma mutum da daraja ga al'ada na wa bi qadari jahihi izamuhum fi qulubi wa bi qadari jahihi wa izamihi wadda gwargwadon ainihin alfarman shi da girmansa a cikin zukatan mutane mutane ke daraja shi faɗi kanan lawu ta ala fi siffatin isa alaihi salam hakika allah ta'ala ya faɗa game da siffan annabi isa alaihi salam wajihan fi duniya wal akira cewa mutum ne mai alfarma a cikin duniya da lahira kuma wa minal yana daga cikin muqarrabai na kusa kusa da allah subhanahu wata'ala wajen daraja lakin afatuhu kathira sai ne cewa shi alfarma ɗin. aibin shi yana da yawa na huwa mudirrul wato shi alfarma yakan cutar da wasu mutane wani mutum yana da alfarma sai ga ya yi amfani da shi wajen neman duniya an gane ku yana cutar da wasu sashen mutane da uku bala'atira ga ainihin makoma na lahira wani zalika zama man zama to wannan ne dalilin da ya sa wanda ya zarge shi ya zarge shi kaga mutanen da ke zarge alfarma dalili kenan sun zarge alfarma saboda wato wasu na amfani da shi domin su nemi duniya da shi wasu sukan karkace ta hanyarsa wa zidduhu wa madaha diddu sai wani ya yabi kishiyarsa cewa ya zama to mutum bai shahara ba mutum ba shi da alfarma ya fi daraja a wajen Allah wa warada fi shar'i madhul kumuli ya zo a cikin shari'a yaban kumuli mai kumuli ya zama to mutum bai shahara ba an gane mutum ne wanda yake babban malami yana da ilimi amma ba a san shi ba ko mutum ne mai tsoron Allah na kirki amma a ɓoye yake shi ne kumul to ya zo a cikin shari'a an yabi wannan kumul din an gane ko saboda mutumin da yake da irin wannan sifa din ya huta ya hutar gashi yana da daraja yana da tsoron Allah amma babu wanda ya san shi sai Allah da ya halice shi an gane amma matsala shi kuma na ilimi ba mutum yana da ilimi ya tara sosai amma ba a san shi ba to a yaushe mutane za su fa'idanci da abin da yake da shi shi ne matsala ɗin amma da ba na haka ba in mutum ya yi karatun shi sai ya koma wani lungu kawai ya ta bautan Allah har Allah ta'ala ya ɗauki ranka Kuna ne to wasu malamai dai sun yabi kishiyan wannan kishiyan alfarma kishiyan alfarma shi ne mai kumul ya zama to mutum bai shahara ba mutum ba a san shi ba da sauransu kaga ya huta eh. wa zammul uluwi fil ard eh, wato da kuma zargin ɗaukaka a doron ƙasa zargin ɗaukaka mutumin da yake neman ɗaukaka yana neman girma da sarauta a doron ƙasa misali wa sallallahu alaihi wa sallam kadruzi kamin hashma hashma ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam an azurta shi kunya mutum ne mai kunya mai mutunci wal makana fil qulub an azurta shi da wani matsayi a cikin zukata wal'azmati kawalan nubuwa kuma an azurta shi da azuma girma kafin an nafta ba tun kafin an nafta mutane suna ganin girmansa a wajen jahiliya wa ba'a da hada ko bayan jahiliya din wa hum yukazzibuna wato su din nan wato suna karyata shi wa a ashabu suna cutar da sahabbansa wa yaqsiduna azahu fi nafsi wa yaqsiduna azahu fi nafsi suna nufin su cutar da shi ga kanshi amma a koyi hatta idza wajahu azamu amrahu hmm. har sai idan ya fuskance su sai su girma al'amarinsa za su yi mitin a matsayin bari su cutar da shi bari su cutar da sahabbansa bari su yi kaza bari su yi kaza amma suna fuskantar shi sai kaga ainihin kwarginin shi ya kama su sun kasa yin komai an gani sai su girma al'amarinsa sai su biya bukatarsa بيا alaihi wasallam wa akhbaruhu fi zalika ma'rufa labaransa game da wannan sanannu ne da ya sashi zai zo wa kad kana yabhasu wa yafraqu من لم يره نعم ya kasance man lam wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yabhatu wato yakan kunyata kuma yakan ji tsoro ga ganin annabi yana ganin annabi sai kunya ya rufe shi kuma kaga ya firgita kamaru ya an kaila kamar yadda aka ruwaito daga wata mata mai suna kaila anna lamma ra'atu uridat cewa lalle ita wato yayin da ta ga Allah sallam sai ta firgita saboda wato sai ta sai ta girgiza saboda tsoro faqala yace maka ya miskina alaki alaki miskina yace ya ce miskiniya ke lizimci tsuwa sannan isnad حافظ تلاوات إخلاص وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه يا زوج في حديث أبي مسعود الأنصاري الله يقرأ مسا أن رجلا كان بين يديه lalle wani mutum ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kila ma yana so ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam qur'iya sai ya girgiza sai jikin shi ya kama rawa qala lahu sai annabi ce hawwin alayka hawwin alayka wato ka sassauta ma kanka ya bawan Allah na'am fa inni lastu bi maliki to domin lalle ni ba sarki bane ni a gare sarki ne ake jin tsoro a gane ku ka sassauta ma kanka domin lalle ni ba sarki bane na'am sahawul eh wannan hadisi Nasir bin Albani ya inganta shi wa amma azimu qadarihi bin nubuwa amma izo mu qadarihi amma girman darajar annabta kana ta hanyar annabta da kuma matsayin sa ta hanyar sako wa ina fatu rujumati da kuma daukakan martaban shi ina fashi ma haka da daukaka na martaban shi da ainihin zaɓe wal karama da kuma karamci Karancin da Allah ya masa a cikin duniya fa amrun huwa mablagu nihaya wato al'amari ne wanda yake ya kai gaya al'amari ne wanda ya kai gaya sosai ثم هو fil akhirati sayyid ولد bani adam sannan shi a lahira shine shugaban ƴaƴan Adam gobe kiyama gaba ɗaya nan shine sayyid walad bani Adam gaba ɗaya ba mai darajar shi gaba ɗaya a cikin ƴaƴan bani Adam wa alama ana hazal fasal na zamna haza kisan bi asari akan ma'anan wannan fasali muka tsara wannan kisimi ga baki ɗayansa namun alfasul نعم to an ka yi ilimi kuma ka cutar da mutane kana da ilimi wanda ya kamata a ce jama'a su fa'idantu da kai sai ka yi ai an yi ba yi ba ha? shi malami ya kamata a ce ana jin kamshin shi a unguwan da yake ana jin kamshin shi a cikin al'umma saboda ilimin da ya yi ba wai ilimin ya yi don kanshi ba ne shi ma ya yi aiki da ilimin sannan ya karantar da sauran jama'a su aiki da shi ta ce zo ki karatu zafi? su zan karanta a halin ahalar ya zuwa ga sama da kuma littafin yau ya samu malami ma ba a zuwa wuri gaskiya kan na'am gaskiya akwai kan unguwan gaba ɗaya ce ba suna ko small is ya Wannan ne ya lalace ba shi an da wasu abubuwa. Shi an ne ya lalata abin da yanzu ba kishin kawai mutum kan haɗa kai ne ko kowanne mai sauƙi. sahibu ko hayat maut adab wato me matsala na rayuwa lokacin shi mafudi in an dauka yana raye maut ko kuma a dauka ya mutu yau muka dauki matsala na rayuwa shi ita mata tana da ainihin wato ita mata tana da ɗaya cikin hudu ɗaya cikin hudu a zaka ce sulus ya da mace da sulus rubo rubo mace na da rubo ko Shi ne uku in an ɗauka cewa yana raye sannan uwa tana da ɗaya cikin ɗaya cikin uku shi ne hudu ko uwa tana da hudu sannan ɗan uwa shakiki ba shi da komai saboda shi shi mafudi an ɗauka yana raye ko tunda shi ɗa mafkudi yana raye duk abin da ya rage gaba ɗaya zai kwashe shi asibi ne shi kaga dukiya ya ƙare shi ya kwashe sha bakwai sha bakwai da hudu an haɗa sha bakwai da hudu ya zama nawa ishirin da ɗaya ishirin da ɗaya haɗa da uku ishirin da hudu ko to kaga gaba ɗaya dukiya ya ƙare to sannan in an ɗauka cewa ya mutu shi ah, mace tana da tana da ainihin wato shidda shi ne ɗaya cikin hudu tana da shidda na hudu, sannan a uwa tana da ɗaya cikin uku shi ne takwas na ishirin da hudu, sannan na hmm. ita uwa tana da nawa na ishirin da hudu, ɗaya cikin shida ɗaya cikin kai ɗaya cikin uku ko? a shi ne takwas tunda ya mutu eh, ɗaya cikin uku take da shi har ya zama takwas to sannan shi ɗan uwa shakiki yanzu tunda babu ɗaɗin ɗan uwa shakiki yanan shi zai gashi zai zama asali shi ne aula rajulin zakar zai ci goma sauran abin da ya rage kenan shi ne goma cikon ishe zuwa kashi shi ɗan wannan ba shi da wani abu to yanzu ga rabo na matsala na rayuwa kaga wannan mace da da uku a lokacin da an doka yana rayu in an doka ya mutu tana da shida to an ce wai wajen rabon ana bada al'adar wajen rabon ana bada wanda ya wanda ya fi tauyewa na kasa kasa ake bayarwa da uku da shida wanne ne azar uku to sai a ba shi a ba mace uku ita uwa tana da hudu a matsala na rayuwa tana da takwas a matsala na mutuwa wanne ne azar hudu dan uwa shakiki kaga ba shi da rabo a lokacin in an dauka cewa ɗayan yana rayu in kuma an dauka ɗayan ya mutu goma to anan wajen kaga wanne ne azar babu wani azar a ciki to sai ainihin mafkudi shi ɗan ya samu sha bakwai a nan can kuma an ɗauka ya mutu to shi sha bakwai nan za a dakatar da sha bakwai ne a jira a gani eh, ko zai dawo in ya dawo a bashi in bai dawo ba sai a san yadda aka yi da dukiyar sai ya dawo a ƙara raba kuɗin da eh, kwace sauran abin da ya rage to shi ne to kaful baki hatta ya tabayyana amuru za a dakatar da sauran abin da ya rage har al'amarin shi ya bayyana in ya bayyana yana rayu shi kenan bai rayu sai a sanya da aka yi daga zuciyar Allahu a'lam an yi karatu na'am sai sai Thank you. wa alaikum salam in an ce ya dawo daga baya in ya dawo daga baya to ai ga rabar shi an ba aji ne na shi ba ba su ba yi shi dukiyar shi ne aka ajiye na ana jiran dawowar shi بسم الله الرحمن الرحيم وقلد غيره مكلفا عارفا او محرابا يو wannan ana magana alqibla ha ila yau mutasar wato wa qallada ghayruhu mukallafan wato waninsa zai yi takalidi da mukallaf arifan bil awqat kenan wanda yake masanin lokuta Au ko ya yi takalidi da mihrabi wato da mihrabi na masallaci kun gane wannan idan mutum ya zo gari ya zama to ya kasa gane alƙibla to sai ya yi takalidi da mukallaf masanin alƙibla ɗin su wajen Allah ina ne alƙibla nan garin ne sai shi wannan mukallaf ɗin ya nuna masa alƙibla ɗin da sharafi ya zama to mukallaf kuma wato masanin alƙibla ba wai kawai don mutum ya zama mukallaf ba akwai mukallaf wanda an ka tambaye shi ma ina ne gabas bai sani ba ko to saboda haka a nan wajen ya halatta ka yi takalidi da wanda ya sani tun da kai baka sani ba fasalu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun ko kuma yayi takalidi da mihrab yayi takalidi da mihrabi na masallaci irin wannan tulluwa na masallaci din irin wannan irin tulluwa din nan da ake a masallaci gidan liman wayanan da gidan liman ina matan gani to wannan tulluwa din na masallaci sai ainihin duk sanda mutum ka zo masallaci ka zo gari ka kasa gane alkibla kawai ka duba duk inda aka yi tulluwa, nan da alkibla kuna ne fa in lam yaji idan bai samu wannan tulluwa ko kuma gidan liman ba au tahayyara ko kuma ya rude ko kuma shi mushtahidi ya rude sai ya zabi bangare kawai sai ya zaɓi ɓangare kawai da yake ganin ina ganin nan ne alƙibla sai ya yi amfani da rinjayen zatansa sai ya zaɓi inda yake ganin nan ne alƙibla ɗin kun gane wannan ko aha kenan akwai masallacin da babu tulluwa ɗin ne kamar yanzu masallacin mutum na ai babu tulluwa ko kwakwai ga tulluwa ko su ga gidan liman nan kaga tunda akwai gidan liman to nan ne alƙibla to masallacin da yake flat babu ainihin wannan tilwa din shi kenan domin da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce-rubuce wannan tulluwa din biri ne kun gano wannan mafi alkhairi yanzu a gina masallaci kada a sanya da tulluwa din eh ku fahimta ai na eh wasu daga cikin malikiya ko wasu daga cikin malikiya masu ganin shi ai malikiya kala kala akwai malikiya masu takalidi akwai malikiya masu neman dalili ba zai wace malikiya duk sun tafi kan ra'ayi ɗaya ba eh walau sallah arba'an to nan an ce idan bai samu ba ko ya rude ko shi mujtahidi ya rude ya ce sai ya zabi me eh ce to ina ganin nan ne alƙibla sai ya zabi inda yake ganin nan ne alƙibla to sai wani ya ce kai ba haka za a yi ba walau salla arba'an la hasuna da zai yi sallah hudu yayi sallah a wannan bangaren yayi sallama yayi nan gefen yayi sallama yayi nan gefen yayi sallama yayi shan gefen yayi sallama insha Allah a cikin guda hudun Allah zai amshi guda daya eh dole a samu alkibla a cikin guda daya to waktira to an zaɓi wannan ra'ayi imamul lakhabi ya zaɓi wannan ra'ayi cewa a yi sallah a ɓangare hudu ina ba gane kaga in kai sallah bangare hudu insha Allah dole ne dai a cikin dai hudun sai an samu inda ya dace da alƙibla din wa in tabayyana khada'un bi salati eh wa in tabayyana khada'un bi salati idan kuskure ya bayyana yana cikin sallah yana cikin sallah sai ya bayyana kuskure ne sai gashi mutane sun zo yan gari sun zo suna sallah sun kalla alƙibla sai gane wurin da ya kalla ba ne alƙibla ba kuskure ya bayyana gare shi to sai ya yanke sallah gairu a'ama za eh, a gairu a'ama wanda ba makawo ba sai ya yanke da yana kallon mutane wa munharifun yasira da kuma wanda ya dan yanke wanda ya dan karkace kadan shi ma sai ya yanke sallah ba wai ya yanke sallah ba shi wanda ya dan karkace kadan sai ya fuskanci alƙibla ya dan juya ya kalle sai duk gaba ɗaya su fuskance ta وبعدها أعاد في الوقت المختار تو باين يرجع إذا تسلى فا أعاد في الوقت المختار sai ya sake sallah a cikin lokaci wanda yake zababbe wahali idin nasi abadan shin wanda ya manta zai sake sallah har abada ne wanda ya manta sai ya kalli wajen da ba alƙibla ba shin zai sake sallah ne har abada ko kuma a adafin wakati khilafun hmm. akwai sabanin malamai akan wannan matsala wajarat sunnatun fiha ya halatta yi nafila a cikin ka'aba a cikin ka'aba mutum yayin sallar nafila za ka iya shiga cikin ka'aba din nan a bude ma cikin kai sallar nafila ya halatta Mutum hijiri ya halatta yi nafila a cikin hijirin Isma'il kowane bangare mutum ya kalla ko mutum ya shiga ciki in ma can ya kalla ko can ya kalla ko ina ka kalla tunda dai ka'aba dama kusurwa hudu ne kuma duk inda mutum ya kalla ka'aban ne misali Eh. na fardun ban da farilla ba a sallan farilla a cikinta ba a sallan farilla a hijir ismail to a sake a cikin lokaci idan an sallaci farilla a nan wajen an fassara mu da wana bin nisyan da mantuwa idan har mutum ya yi sallan farilla da mantuwa a wajen shine a adafin wakaci aka ce kai tsaye kawai ko da mantuwa ko da sani kawai وبطل فرض على ظهرها فماتي عندي كلام آه. وعليكم السلام فوق الكعبة اختلف العلماء فيها هل إذا صلى الإنسان فوق الكعبة هل نقول بأنه استقبل الكعبة إنه يستقبل الفوق كيف صلاة الذي يستقبل الفوق ولم يستقبل الكعبة وكثير من الناس يرون من صلى فوق الكعبة كأنه لم يستقبلها فلذلك صلاته باطلة ولكن نعم هذا هو لأن الحديث الذي جاء في هذا الموضوع بعيد لم يصح نعم نعم wanda ka kasa gane alƙibla inda mutum ya yi sallah inda mutum ya riga ya sallah sallah ta yi ba wani magana zai iya wuri ne ya yi iya wuri ne ma da kibla haka zai fara fara sallan bayan ai ba a fasa yin sannan inda ya nema bai sani bai ya iya ƙoƙarin sa kawai duk inda yake ganin mafiyarin jayin zaton shi ne alƙibla ya yi sallar shi kenan kamar da hariri ko ina shiga cikin ka'aba ai ka'aba da kusurwa guda ne ko ina ka kalla ka'aba ne kuma in mutum ma ya salla a waje shi ma duk inda ya kalla wajen ka'aba kaga ai wasu na kallon nan wasu na kallon nan wasu na kallon can duk ka'aba ne mu da muke nan ne muke da matsala mu da muke nan shine zamu yi kirgado ina ne ka'aba yake eh mu za mu kalli bangare ne amma su duk inda suka kalla ka'aba ne eh na'am magana mafi karfi shi da kada a yi abin da ya fi rinjaye kada in za a gina masallaci kada a gina irin wannan tulluwa din ramin shi ko kuri dan gargaɗi wannan ramin shi da da kamar da e, kawai masallaci za a gina ko haka eh malamai sun yi rubuce rubuce kan eh, na sunan ya kira kawo maganganu na manyan malamai magabata kan biri a na'am yi e, irin masallaci akwai abubuwan da ba a so a yi wanda lalle za a tsaya ne kan yadda magabata suka gina shi نعم أمات الحريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقال له القاضي لله درك sai sai alƙali ya ce lillahi kai bubbugan albarka ya tabbata a gare ka Allah ya maka albarka amma a azaba na fasad kai me ya kai dadin bayananka na fasadin nan me ya kai dadin bayananka kai abin nan wa waha laka kai abin mamaki ya tabbata a gare ka abin sha'awa ya tabbata gare ka laula khida'un fi da ba dan yaudarar da ke tare da kai ba kai kana da dadin magana ka iya magana matsalar ka kawai yaudara wa inni laka laminal munzirin to lallai ni a gare ka ina daga cikin masu gargadi wa alayka min al-hazirin wa inni min al-hazirin alayka ina daga cikin masu ainihin wato wato ankarar da kai ina daga cikin masu ankararwa a gare ka wala tumakil ba da al kada ka ƙara yin makirci ga wasu sarakuna bayan haka daga yau kada ka ƙara yin makirci ga sarakuna ga wani wani alƙali wata ta kaɗa watan mutahassimin ka ji tsoron damƙa na ainihin alƙalai in suka kama ka za ka sha wuya nan fa ma kullum wasai kirin yake ba dukkan mai rinjaye ba ne ba dukkan mai mulki ba ne yake yafiya akwai mai mulki wanda in kama zai yafi wani kuma zai kama kai azabtar da kai an gane ko wato ka samu nasara yanzu ka mun fa na kyale ka amma nan gaban kai ma wanda zaka ya ya girgiza ka wala kullu awanin yusma'ul fi kuma ba dukkan lokaci ake sauraron maganar mutum ba fama ahadahu shaykh al-ittiba'i mashurati mashurati wato fa ahadahu shaykh sai malami yayi masa alƙawari malami yayi alƙawari akan bin shawararka ce insha Allah zan bi shawararka wal ibtida'i an talbi surati da kuma tsawatuwa daga rikicewar sa an gane tsawatuwa daga rikicewar sunansa wato ma'ana ya tsawatar da shi akan wato ya tsawatar da shi akan rikicewar sunansa irin yadda ya canza kama shi malam ya canza kama don ya samu abin duniya to sai sarki ya tsawatar da shi ka ƙara yin haka wa fassala an ji jihati sai ya rabu da bangaren shi wal khataru yalmahu min jihati alhali yaudara yana bayyana a goshinsa an gane ku sai ya rabu da ɓangaren shi alhali yaudara yana wulkitawa a goshinsa al-haris bin hammam to alharis haris bin hammam ya ce walam ara ajaba min ha fi tasarifin asfar ban taba ganin abin da fi mamaki akan wannan ba a cikin wato jujjuya wannan na tafiye tafiye a cikin jujjuya wannan na tafiye tafiye wala qara'atu mithlaha fi tasanif al-asfar kuma ban taba karanta misalin ta ba a cikin wallafe-wallafe na littafai asfar na biyu littafai asfar na farko tafiya wa ƙalu rabbana ba'id baina asfarina me asfar a nan wajen can kuma da zina lazina hum sun balam ya hamilu haka ka masalil ya hamilu asfara asfar na biyu ba kutu asfar na farko tafiya asfar ajjabi ne na safar asfar wannan kuma shi kuma safar na biyu na littafai na'am na'am faqala lahu alqadi billahi daruk sai alqali yace albarka Allah ya maka albarka amma a azaba na fasashi ce kai me ya kai dadin bayananka na'am wa wahalak wa wahalaka wato abin sha'awa ya tabbata a gare ka laula da fi da ba dan yaudaran da ke tare da kai ba na'am wa inni lamina almunzirin lak ni ina daga cikin masu gargadi a gare ka wa alayka min al kuma ina daga cikin masu ankarar da kai ina ankarar da kai wato a hirdin ka kar ƙara yin haka wala tumatir ba da al kada ka ƙara yin makirci ga sarakuna bayan haka wata gida tsatsuwatar mutahakkimin ka ji tsoron damka na ainihin alƙalai amma kullum musaifirin mutum ba dukkan mai rinjaye bane yake yafiya wala kullu awani yusma'u fi ko ba kowane lokaci bane ake sauraron maganar mutum nan fa ahada shi sai malam yayi masa alƙawari a lattibai mashwarati akan bin shawararsa nan walin tidai an kalbi surati da kuma tsawatuwa daga rikitar da sa nan wa fasala an jihad sai ya rabu da bangaren sa nan wal khazar yalmahu min jamhati alhali yaudara da makirci yana wulkitawa a sa da ganin shi kasan har yanzu dai akwai yaudara a fuskar shi قال الحارث بن حمام sai Haris bin Hammam ya ce walam ara ajabu minha fi ban taba ganin abin da ya fi shi mamaki ba a cikin jujjuya wannan na tafiye tafiye na'am wala qara'tu mislaha fi tasari kuma ban taba karanta misalin ta ba a cikin wallafa wallafan nan na littafai na'am al-imam an بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس حديثي نبير الأم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنكر أودك أور an sa mata suna uwar Abdullahi amma ba ta da da ba duniya bata haifi da ba Aisha radiyallahu anha ya hukunci a sa wa mutum suna ya amai alkunya alhali bai taba haihuwa ba shi ana sanya wannan daga cikin ƙarya ne ban taɓa mallakar dama ba. sai a zai kira na abu abdullah ko abu sumayya ko abu waye da sauran wannan ƙarya ne ko gaskiya mutum bai taɓa haihuwa ba amma ga shi abuwa ne abuwa ne ilama a wannan majalisar akwai irinsu ba su da aure ba su da kaza amma amma abu sumayya abu aisha abu kaza abu kaza abu kaza sutan larabawa kamar wani ba bane wani wani eh. to abin da ya shafi wannan irin wannan alkunya din mutum bai taba haihuwa ba a mai alkunya ya halatta ya halatta eh? ko ita aisha radiyallahu anha ai ta kai ma annabi ta kai ma annabi koki cewa ya rasulullah mata yanka gaba ɗaya kowace tana da ƴaƴa kuma sannan kowace tana da alkunya amma ni kaɗai ce ba da shi sai annabi ce to ki makanki alkunya da ummu abdullahi saboda abdullahi dan zubair abdullahi dan zubair kuma ɗa ne nawa na asma'u ko kuma asma'u ɗan uwa ce ga aisha radiyallahu anha ya kai mata alkunya da ummu abdullahi an gane to ya halatta ko da mutum ba shi da ɗa za a iya mai alkunya kamar ana tarbiyyantar da mutane ne akan samun ya'ya din an gane shi wanda bai da shi zai ringa sha'awa insha Allah Allah ya ba shi biya ko Allah ya ba shi da mai wannan suna din ana iya yi kawai da wanda aka makala kawai akwai wannan hadisin yaran nan da ke wasa da tsuntsu din nan wanda annabi ke yawan yi mishi wasa din nan ya aba umair ma fa'ala lugair din nan ta kaga annabi ya mai alkunya karamin yaro ne annabi ya mai alkunya da aba umayr eh? kuma karamin yaro ne da kai matsayin mayin aure ba yana yawan wasa da tsuntsu sai wannan tsuntsu ya zo ya mutu shi ne sai annabi ke yi tambaye shi ya kai aba umair tsuntsun ka tsuntsun ka me ya aikata ina yake kun gane wannan ya nuna ya halatta yin haka din yin alkunya to ka an karbo daga uwar muminai ita ce ainihin uwar Abdullahi Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahadatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to fa huwa mardudun alaihi hmm. to an mayar masa ku an ce wanda ya kirkiro wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikinsa an mayar masa kenan a cikin wani al'amari ne aka hana kirkiro abu a cikin al'amari na ibada al'amarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya koya mana amma abin da ya shafi al'amari na duniya ba ya halatta kirkiro ya halatta a cikin al'amari na duniya ya halatta mai ta kirkirowa matukar abin da muke kirkirowa yana amfani gare mu duk abin da yake mai amfani ga rayuwarmu kuma addinin bai hana ba a ta kirkirowa musulunci ya ba da dama a ta kirkirowa a ta kirkirowa a cikin harka na duniya matukar matukar bai wato matukar baya cutar da rayuwarmu Matukar shari'a bata hana ba asali ga duk abin da ya shafi harka na duniya ita kirkirowa shi kuma asali ga duk abin da ya shafi harka na addini a dakata sai an samu nasu bambanci kenan al'asalu fil fil al'asalu fil fil ibada al'asalu fil ibada at-tawqif ko wal asalu fil adat al al'asalu fil adat kai al asali ga al'ada wato halal asali ga al'adar mutane abin da ya shafi zamantakewa kasuwancinsu auratayyarsu duk dai abin da ya shafi kere-kere komai asalin shi halal ne fala min ha illa ma harama Allah wa rasuluhu ba a haramtawa daga ciki sai abin da Allah ya haramta da manzansa haka hmm? duk abin da ya shafi tsarin rayuwarmu mai ta yi manzon sallallahu alaihi yana cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum ko ka fi kowa sanin al'amuran duniyan shi dama manzo wato harkar duniya ya bar mana duniya amma abin da ya shafi ibada shine annabi ya zo dai ya karantar da mu za mu dakata sai abin da manzo Allah ya faɗa am shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to duk abin da ya shafi ibada sai Allah ya bada izini mutum ba shi da iko ya kirkiro sabuwar sallah sabuwar azumi sabuwar zakka duk dai wani abu wanda ya shafi ibada dakatawa ake zai da nasu saboda wannan hadisin amma abin da ya shafi al'ada ba kere-kere al'adun mutane da ya shafi iri yanayin abincinsu yanayin kaza yanayin kaza asalin shi halal ne yanayin auratayyarsu asalin shi halal sai an samu nasin da ya hana kun gani saboda haka da wannan kenan a ba laifi ba ne mutane su ta kera abubuwa amma kuma laifi ne a ta kera addini to babban abin da ke damun mutane a wannan zamanin addini ake kerawa amma abin da ya shafi harka na duniya ba a kera komai an bar abin ga kafirai kafirai ke ta kera duniya a nan waye daidai da kafiran da mu da masu kera addini da masu kera duniya Eh? masu kera duniya sun kai gidi saboda Allah ya ba su dama su kera masu kera addini ba shi addini ba a zuwa kera komai ana so ne a dakata sai da nasi an gani shi duniya Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ne ya halitta muku duk abin da ke duniya gaba daya duk abin da ke duniya Allah ya yi shi ne lakum dan amfanin ku ashe kenan idan mutum ya kera wani abu sai wani ya ce ina ka samu suka ce Allah ta'ala dama ya ce ya yi shi ne domina hmm? wal arda wa za'a halin ana ƙasa Allah ya sanya ta dan amfanin talibai saka duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya dama Allah ya yi shi ne dan amfanin ka ka sarrafa shi zuwa ga amfanin ka babu laifi kuma inda ko amma abin da ya shafi ibada ba ka dakata kenan matsalar ibada a tsoke yake za ka dakata ne sai ka samu nasi ne wannan hadisin man dasa fi na haza ma laisa minhu fa huwa raddun fanka da mota da su bidiyo da sauransu idan wani ya ce ina ka samu ba shin ana tambayar mutum hujja a ce wai ina ya samu dama ai an ba mutum dama ko to wannan ba a tambayar mutum waye kawo nasi mutum yana da iko ya aikata abin da ya gara amma abin da ya shafa ibada da zarar mutum ya kirkiro wani ibada sai a tambaye shi ina ka samu in ba shi da nasi to abin da ya kirkiro ya zama to bid'a to in ka ji an ce dukkan bid'a fata ne ana nufin bid'a ta bangare na me bangare na addini kun gane ku ba ta bangare na duniya ba na'am nan idan irin ɗan gida na yan banka ɗin nan da suke su karfe da rasu su fara ai banka an sa banka a masallaci gida kaza da kaza hmm. misali ba za a iya ba su amsar cewa banka ai babu wanda ya ce in ka sa banka ga matsayin ka a biyu misali ko ba banka za a yi talla. a kira ba banka banka al'ada ne asali ga al'ada mutane wajen malaman usul fiƙi asalin al'ada gaba ɗaya halal ne mutane suna da iko su sarrafa duk abin da suke so sai in an samu nasar da ya hana

shi ma aiki in mutum ya aikata wato mai kirkiro ya yi laifi sannan bayan an kirkiro sai ka aikata ka san cewa bai cikin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan an mayar maka eh ba haka mutum da wani bayani ya da ya yi da jima hmm. walaikun salam wannan laisa alai amuruna to zahiri dai kamar yana da umurni shi ya bada umurni ai sun zabe ba sai da zaba da wani umurni su ba sai da zaba da wani duk abin da suka bayar sai dai abin da yazo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi litazim ne an gane shi ya faɗa ne da na da ta'zim ta'zimun nafs eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام حقيقة عشر سنة منذ صلى الله yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da shiga cikin musulunci bil wal hikima shiga cikin musulunci da nasiha da hikima da haƙuri da usulubi mai kyau hatta hada Allah ala yadayhi wa ala yadi ashabi har sai da Allah ya shirya ta hannunsa da kuma ta hannun sahabbansa ya shirya da man saba sa'ada ya shirya da wanda arzikin lahira ya yi rigaye zuwa gare shi sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya hijira zuwa madina ya ci gaba da da'awan shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a madina din da shi da sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda suka ci gaba da yin da'awa suna ta yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau a gane ko da yaushe in mutum zai yi da'awa ya yi da'awa da hikima an ce in kana da kyau ka tsara da mai da wanka kada wani ce to ai tunda ina da gaskiya kawai ya kamata ne in fito in faɗi duk abin da yake kaza in za ka yi maganan to maganan nan ka fito da shi da hikima yanda zai samu amsuwa a wajen mutane an gane ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta ga baki daya wanda ya san cewa da a wanda yake gaskiya ne amma kuma sai da ya yi amfani da hikimomi wajen kokarin gayyato mutane zuwa ga fahimtar musulunci sannan kuma ya yi amfani da haƙuri dole ne mai da'awa ya yi haƙuri da cutarwar mutane an gane ko ya bunayya a kemis salata wa amur bil ma'ruf wani ha'anil munkar wasbir alama a asabak ko zakariya a salam yana yi maɗanshi nasiha an gane ko yake ce masa ya kai ɗana. ka tsaye da sallah wa amur bil ka yi umarni da kyakkyawan aiki wani ha'anil munkar ka yi hani ga munkari sannan wasbir alama a Ka yi hakuri ga abin da ya same ka inna zalika min azumin umur an gane ko to kaga wannan shine da lukumanul hakim alaihi salam ya faɗa ga ɗanshi. shi an gane ku to haka nan duk wani mutumin da yake so ya yi da'awa idan yana tunanin cewa zai yi da'awa a yi ta yaban shi zai yi da'awa babu wani cutarwa a gare shi to wannan yana yaudarar kanshi ne kawai an gane ku idan mutum zai shiga wannan fage ya san cewa lalle sai ya yi bakin jini ya san cewa lalle sai ya fuskanci tarnaki a wajen maƙiya da abin da ya kama da wannan na'am wal jidal billati hiya ahsan da kuma jayayya da abin da yake shi ya fi kyawu an gane ku idan mutum zai yi jayayya da kafirai ko zai yi jayayya da yan biri'a, to zai yi jayayya da su ne billati hiya ahsan kamar yadda Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan hatta shara Allah lahu al-jihad bis-sayf bis-sayf bil-kuffar wato manzo Allah yana cikin wannan hali yana ta gwagwarmaya har Allah ta'ala ya shar'anta mai jihadi da takobi da kafirai فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله sai shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya tsayi da wannan abun da shi da sahabbansa akmala qiyam wato shi da sahabbansa Allah ya kara musu yadda wato ya tsayu gare shi mafi cikan tsayuwa sai Allah ta'ala ya karfafa su kuma ya taimake su Allah ya sanya musu kyakkyawan akiba ya sanya musu kyakkyawan karshe وهكذا يكون النصر وحسن العافية عافية عاقبة هكذا النصر كي كسن شيوا da kuma kyakkyawan ƙarshe liman tabi abun bi ihsan ga wanda ya bi su da kyautatawa in dai haka bi su da kyautatawa irin yanda Allah ya ba nasara kai ma Allah ta'ala zai baka nasara wasara ala nahjin ila yawmil qiyamah mutumin da ya tafi akan hanyar su har tashin kiyama irin yadda Allah ya ba manzon Allah nasara da sabonsa. shi ma Allah zai bashi irin wannan nasara din Allah shi ne Allah shine abun tambaya Allah muke roƙo wato ya sanya mu da sauran ƴan mu ƴan a cikin addinin Allah min adba'i daga cikin mabiyansu bi isa ya sanya mu daga cikin mabiyansu da kyautatawa wa an yarzuqana wa jami'a wa jami'a ihwanana kuma Allah ya azurta mu da kuma dukkan ƴan uwanmu addu'a masu da'awa zuwa ga Allah al ya azurta mu ainihin basira mai zarcewa da kuma aiki mai kyau da yin haƙuri akan gaskiya har sai mun gamu da Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku lalle Allah ta'ala shine majibincin wannan kuma Allah mai iko ne akan haka wato Allah ya daɗin tsira a bisa annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa wa man abu da wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako hmm. wa alaikum A kan? na eh ƙa'idan eh. eh ban gane kan tambayan ba cewa ayoyin da suke magana kan ayaki kafirai eh mm-hmm. Yau da za a yi a dama ai ba a lura da sababi shi Allah da ya ce a yaƙi kafirai mai wannan kafirin maka mai zai ce a yaƙe su sai a duba duk wani kafirin da ya cika wannan sharadi shi ma za a yaƙe shi abin jona ba sai lalle su kafirin maka din ba in an samu wasu kafirai a wannan zamanin wanda suka cancanci sharadin a su wanda su ma musulmi sun cancanci sharadin yin yaƙi shikenan dama abubuwa guda biyu ne kafiran sun cancanci a yaƙe su sannan musulmin sun cancanci su yaƙi sharuɗa sun cika da za su yaƙi shi ke nan na na jumu'u taksir jumu'u taksir na jumu'u jumu'u jam'i na al'amsila nafsun hmm. a ce anfusun jam'ul killa ne anfus hmm. rayuka zira'un azru'un asiyaf inabun a anaf da'amun abi'ima abi'ima umudun a amida gulamun gilma sabiyun subiya subiya ƙananan yara alƙa'ida jam'ul ƙilla yanzu ala salasa ila ashara shi jam'ul ƙilla yana dacewa yana gaskata daga uku zuwa goma ne yake samun jam'ul ƙilla daga uku zuwa goma وقد يستعمل في كثرة أحيانا akan yi amfani da shi ga kasara yawa wani lokaci ana amfani da shi wannan anfus ga jam'ul kasra wani lokaci da su azru da su asiyaf eh awzan jumu'il illa arba'a wato ma'aunai na jumu'ul illa guda hudu ne eh, af'al na farko akwai eh akwai af'al wa yakunu jam'an li fi'lin sahih al-ayn yana kasancewa jam'i ga fi'ili wanda yake sahihil ayin A wasu aw ismu rub'i muannas fi'ili wanda yake fi'ili shi sahi kamar nafsun nafsun ko ko kuma suna wanda yake mai harfa hudu kamar zira'un muannas suna mai harfa hudu kamar zira'i wanda yake a kauko muannas bila alama bila alama wanda ba shi da alama kamar zira kuma kafin karshe akwai madda shi ne kamar zira ɗin ko a kafin ƙarshe akwai madda ba ƙal sannan ma'aunin af'al wa Kulu, jam'an li kulli thulathi lam yatarif fihi af'al wato yana kasancewa jam'i ga kowane tulasi wanda af'al bai yi rinjaye a gare shi ba a gani kamar saifun siyaf ko inabun a anab yin af'ila wa yadaridu yana yawaita fi kulli ismin muzakkar rubai qabla akhiri harfin mad wanda kafin karshen shi akwai harfin madda da'am umud da amud fi'la shi wa fi'la wa an ji sama'i ne a cikin lafuzza daga ciki akwai fitiya eh. da kuma shaikha جمعين لفتر وشيخ إيه، غلام جلما صبي سبيا إيه. ما شاء الله اني قرات انكي ما وعليكم السلام ولا

tunda ya buge mutane ai shi zai kai su yi da kashe kuɗin magani da komai da komai shi ne kawai ya ce eh, sai a jira shi da farfaɗo sai kai kai bawa Allah shi? an to ba kuɗi ke nema ba a yana neman makan kuɗi ne za mutum yana neman shi ma sai ya bada kuɗi da ya jinya jinya wani ya jinya wani shi ma ya jinya kai shi an buɗe kofa matsala ne na wadata wani ta ga maganar ke kilafai wani yana farfadiya kuma ya san yana farfadiya kuma ba shi da gata ya rasa hanyar da zai biya samu kuɗi saboda haka sai ya karɓi ke kilafai kuma ya san yana farfadiya wanda a ka'ida mai farfadiya bai kamata ya tuki ba eh to irin yanayin Najeriya da yanayin ƙasar Najeriya mutum in ya zauna ba mai taimako ko kila ba shi da jali ba shi da jali da zai kasuwanci shi mai farfadiya abinda ya fi cancanta ya shirya kasuwanci kasuwanci ko karantarwa ko? wannan ya hmm, idan mutum yana da wannan ciwon farfadiya baya kamata ya tuki domin ya tuki shi yana kan hadari sannan kuma ya sa sauran jama'a cikin hadari kaga farko dai shi cikin hadari mutanen da yake tukawa cikin hadari sannan zai iya fice mutane kuma da yawa kungai amma ya zo yana siyar da kamar tumatir akan kofar gida yana siyar da tumatir ko yana wani sana'a ne sana'a na siyar da wani abu ko sana'a na karantarwa ko irin wannan duk zai iya wannan yana da karancin hadari a garin shi insha Allah an gane wannan ko na'am sai biya biya ai farko dai zai ne ba ya wannan tukin in ba lura bai kai yawan mutum da yake da farko bai masu zuma zama ya tuki ba in mai kuɗi ne ma ya nemi direba ya zai tuka shi ke nan kare kuskure ya tuka mota da zarar ma idan hukuma ta zama kana da shi za ka hana ka tuki yayi a ka'ida an gane kasan shi kasa ta ta Najeriya abubuwan da duk ba sa yiwa a sauran garuruwa to duk suna yiwa a Najeriya amma a ƙa'ida ya kamata ana jin labarin kana da farfadiya a hana ka saboda za ka sanya rayuwar mutane cikin haɗari bashi to bai da gata kuma sai zai sa rayuwar mutane cikin haɗari sai ta kashe mutane rashin gata a bashi dama ya fatuwa ya kashe zan kai kar ka kashe nake ke magana ba an ce ma in yana da farfadiya rayu rayu ran shi na cikin hadari rayu kan mutane Ka yi sabon amarya ka rike taki tana bai za ka ji daɗi a ce ya ya ya yi kira sai ita ko tana kira mota amarya ya zo ta zama gurguwa shi kayan da ranar lura ai wannan bai kamata a kyale shi shi don maslahan kanshi kawai maslaha ce khasa tashi sai cutar da amma yaya maslaha mutum da ya cutar da al'umma gaba daya eh ai ba za a yi da miji da wannan ba gara shi ya hakura a gaba shi a gaba shi sadaka gida sun ba zai iya sana'a ba gaba daya ya zauna gida a zo a yi gaba shi sadaka ko ya koma bara ya fi sauki shi mutane mutanen unguwa zai a zai mutanen unguwa sun zai yi sai mutanen unguwa cewa ga halin da yake cikin shi zai gaba zai baka mai eh zai rinka fara har samu jari idan ka samu jari kai za ka na'am na'am alaikum salam ya alaikum salam kama ko a ah, ita ma mutum ce mace mutum ce yadda ka san namiji zai yi kama haka mace za ta yi kama duk ba bambanci da sallan namiji da sallan mace wanda ya bambanta sai ya kawo dalili annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli duka ku yi sallah yadda kuka ina sallah ba bambanci tsakanin sallan namiji da sallan mace ka ban ji wannan ko yau duk ɗaya ne gaba ɗaya annabi ya ce annabi yana cewa menene an-nisa'u shaqaiqur rijal mata yan uwa kai ne na maza bi ma'ana kankan kan suke duk abin dudukan da aka ba namiji an ba mace sai an samu dalilin da ya ware cewa banda kaza komai wacce ta gaba mai zafi ya gaba mai dalilin haɗa gaba ke da kace suna haɗa gaba ne saboda ainihin tattara ai in za ka yi sallah ka sa hijabin har ƙasa ka yi shiga mai kyau shikenan in ka yi shiga mai kyau babu wani magana wani a ce wai wai ta rinka wani mutum da shi ta dama ta riga ta rinka shi ta gaba ɗaya shi ne na kira sallah ai zamanin magabatan ba ta ba su kira sallah mata ba sa kira sallah da ana kira sallah da mun ji Aisha matar Annabi ta yi ko mun ji wasu daga cikin sahabbai sun sallah wace ce mai kira sallah zamanin annabi amma mun san mai kira sallah cikin maza ko har suna yanzu mun sani ko shi na'am sallah ga la yusra maza النساء لا يؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشروع لو كان شيئا مشروعا Samina. يعني من قلنا يعني آه، يعني آه، يؤذنين ولكن لم نسمع من واحد من قلنا لا, لا يشرع من قال هذا لماذا قال ذلك لماذا قال هكذا ها الأذان لا يشرع للنساء وكيف الإقامة لا لا لا لا, الإقامة يشرع لأن الإقامة يعني من الصلاة ولكن الأذان الدعوة إلى الصلاة هناك الفرق بين الدعوة إلى الصلاة والنفس الصلاة والإقامة من نفس الصلاة نعم قال قال جاء آه، بالدليل الذي فرق بين بين النساء والرجال في الوجوب وعدم الوجوب جاء بماذا؟ نعم أيضا هذا التفريق أين وجد أين أين وجد هذا التفريق؟ هذا هو الذي أسأل limaza farraqa bayna rijal wal nisa hal hunaka nassun aw hunaka qawlun min aqwali sahaba hawla hadhihi to ya fage an tattale ala ala hadha al thumma ta'ti na bi gadan kuma kaman ya kawo ne ganin ishara ne aisha Allah ta rawace da tana kira sallah ga mata don wanda a gida ta sai su sallah ko su kama su sallah da ko sai ka kama da mutum ya dan ishara hmm. wurin abin da ya shafi ikama dai ba bambanci tsakanin maza da mata annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli asali sallan ɗaya ne sai an samu nasin bambantawa in babu nasin bambantawa da maza da mata duk abu ɗaya ne

magana cewa wai mutum ya kashe wani an kyale shi ai bai taso ba mutanen unguwa sun kyale su suka kyale su ɗauki mataki su zo a zauna da hukuma a tattauna idan mutum ya yi kaza wani hukunci ya kamata a zartar gare shi kaga su idan ya zamanto sun sanya hannu tare da hukuma hukuma ta ba su haɗin kai akan abu su sun yi ne da yadda hukuma ko kada ne su ɗauki doka a hannun su mutane ɗaukan doka a hannu zai sa mutum ya kwana ciki sai ya zama to shi wancan ya yi laifi amma kuma laifin kai da ka ɗauki mataki laifin ka ya fi kuma an gane ku abu ne wanda yake dole ne in al'umma sun lalace mutane su haɗa hannu wajen ganin cewa sun yi maganin al'amuran idan kuma suka yi shuru ga jale zai banna ita ƙara girma shi ne kuma na biya faru ne kwanan nan ai zai ba kama da ya mutu ba

wa alaikum assalam kuma ga duk galiba irin wannan nan tudun wada nan ne abuwa suka fi yawa da hayi ko me yasa suka fi yawa wato hadan gwari ko irin wannan da ya da kaga wannan ba karamin wannan kaga babban abin ka duba abin da ke kawo shi muna da yawa amma kuma maganan aikin yi mu da shi eh? su wane ne ba su da aiki kawo mu wani ba su da aiki kamar ta na? in ka je talabishon duk ana yin wannan abu malam tsara suka ana yi a talabishon wanda duk ana yi irin wannan tsare-tsaren da fashi da wasu abubuwa duk ana yi duk unguwa wanda mutane suka yawaita kuma ya to a basu ba su da aiki wala dole wani abin ya faru ko shi bature ko wani karin magana wai an idle mind is a devil workshop inda yin zuciya ya zama idle ba a da aiki yi sai ya zama workshop na devil na shedan za ka zo ga mutane ne kuma a ce da sassafe kowa ya ɗauki mashin ya je ya je dan shaɓa ya samu dan kuɗi ko ya je da ke gina kai ko ya je gona ko ya je kaza sai ka suna da tun daga safa har dare ai dole samu matsala an gane ko to babban abu ne a ce ainihin akwai aikin yi a ce ita hukuma ta ainihin ta ainihin dawo da ainihin kamfunanta sannan ta karfafa irin masu kamfuna daga waje din nan a zo a yi ta yi sai ya zama to ana ɗaukar ma'aikata wala shi kenan duk wani mutum ko wani ko wiwi zai sha in yana cikin shan wiwi yana aiki yana shan wiwi sai zama a wajen a wajen aiki zai sha wiwi amma ba zai saru kowa ba ko ba ba to ya sha wiwi kuma wiwi ta gaya mai karya ba shi kuma da aiki ko kuma ya gama shan wiwi yana jin yunwa an ce shi wiwi yana kawo yunwa ko to ya sha cikin yara da shi in an samu wani mai dan sauki zai zai ce na Allah ka taimaka min da na ka taimaka min zan sai abin kaza kaza kaza za wani roƙo yake wani ba zai roƙo ba zai je ne ya tsari mutane kwasa ashe babban abin shine rashin aikin yi sannan bayan rashin aikin yi kuma da rashin zuwa makaranta wato iyaye su dage su rinka sanya yara a makarantun islamiyya yaro ya je ya san samu wa'azi ya ji tsoron Allah to wani ba boko ba islamiyya idan ya zama to mahaifi ba zai bai da kuɗin sawa a boko gara ka sa yaro a islamiyya in ya zama to kana da kuɗin sawa a guda ɗaya ne to wala gara ka sa yaro ya karanci addini ya fi alkhairi da ka sa shi karanci boko saboda ka sa ya karanci addini insha Allah zai zama tsoron Allah zai shiga zuciyarsa zai tashi domin ya nemi na halal din shi ko kuma zai iya haƙuri da yunwa da talauci saboda yana ganin in yayi kaza Allah ya hana amma matsalar shi ne yanzu ya ga mutum ya zauna tun daga safe har dare ba boko ba da islamiyya da a ce ainihin ƙungiyoyin da'awa na Najeriya ce ƙungiyoyi masu du'a na Najeriya da a ce suna da agenda sosai da an samu nasara ma an rage wasu barna ɗin sai ƙungiya ta ringa dubawa ta ringa yin wani aiki a ce a unguwa shugaban wannan ƙungiya din a wannan unguwa din ya yi tunanin ya za a yi a rage yawan zaune gari banza kai wani mai aikinka baka aiki sai a neman mai aiki ya tura shi can wajen kai ma wani mai aikinka wani to insha Allah za a rage barna insha Allah da zaran in dai mutum zai ringa fita tun safe bai dawo ba sai yamma yana dawowa ya gaji sai bacci to ba aikin yi malam kai kanka da kace aikin ma ya ya kake karewa na ya ma eh, du'a din awa su masu kungiyo ina magana kungiyoyi masu karfi da suke da'awa akwai kungiyoyin da suke launching ba ga an samu miliyan goma miliyan ishirin launching kawai wani lokaci ma miliyan ɗari masu samu to amma sai su mai me za su yi da kuɗin shi ne amma na ga irin wannan kuɗaɗen da ana amfani da shi ana duba irin wannan abubuwa to da za a rage banna da yawa cikin al'umma a samar da aikin yi ga mutane da zaran an mutum ya samu aikin yi to an kubuta daga sharri shi sannan kuma a karantar da mutane addini jini amma gaskiya matsayar dai muna haka irin rayuwar da muke yanzu da wuya a samu gyara ba kowane mutum kan shi ya sani kawai mutum yana da kuɗi daga shi sai 'ya'yan shi to da wuya mu samu nasara amma in ka taimaki yaran ka goma ka dan fitar da wani yaro wanda ba naka ba ka dan shi ba ka dan dafa mai wanda ba su bai da gata zai ga kowane mai kuɗi wannan mai kuɗi ya dan ɗiba wancan ya ɗiba wancan ya ɗiba za ga ana samun nasarori to ba a yi شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك